bayan sun kwashi sa'o'i sama da bakwai suna sauraron bayanai daga bakin shugabannin hukumomin tsaro a cikin sirri majalisar dattawa ta yi watsi da batun tsawaita dokar ta ɓaci da jihohin nan uku wato yobe Barno da adamawa suka yi watanni goma sha takwas a cikinta wani abu da 'yan majalisar ke ganin rashin kula ne a bangaren zattaswa sa aka kasa shawo kan matsalar tsaron in ji sanata kabiru ibrahim gaya babban sakaci daga wurin gwamnati gwamnati ta ki kula da damuwa ta ki sa damuwa akan al'ummata kuma ta ki sa kula wannan babban sakaci ne wannan babban laifi ne kuma me yasa sun yi mana alkawari har guda takwas cewa ba kuma wanda suka cika a cikin wannan dan karamin lokaci to wannan zama da muka a gaskiya magana ma zancen ƙara lokaci bai ma zo kan teburin mu ba mu yadda a sashi akan teburin mu ba amma muka da shi ne mu ji menene matsalar da ke tsakanin su me yasa ba a samu aka samu wannan rashin zaman lafiya kuma me yasa bayan sun dauki wadin ba su yi komai ba sai lalace a ɗabe to bayan da suka mana har yanzu ba mu gamsu ba mun ce akwai gyare-gyaren da ya kamata su su je su fara yi a tsakanin su su rinka amincewa da sakon da yake zuwa tsakanin wannan da wannan su rinka kuma zama tare suna tattaunawa yadda matsalar za a samu sauƙinta kuma gaskiya allah allah allah baya barin mulki da zalunci ko a kan waye masharhanta na ganin har yanzu 'yan ta'addan na ci gaba da salwantar da rayuka da kuma kame garuruwa duk da yawan kuɗaɗe da suka salwanta wajen ƙoƙarin magance matsalar. Ya suke kallon wannan nazarin? Tambayar kenan da na yi wa alkali Abdulkadir Jajere. Abun farin ciki na yau ba wani su ya mana kukan cewa ba a bashi kuɗi isassu ba, ko kuma majalisa ba ta ba da goyon baya isasshe da su gama wannan aikin ba. Don haka aiki sauran ya rage ga mai shiga rijiya. Dokar ta ɓaci ta ɓaci an yi watsi da ita kuma ba za ta sake dawo. mu dai bukatar mu shine a kawo zaman lafiya a wannan yanki don haka akwai barikokin sojoji duk a wannan yankin su kai sojoji su jibge in suka kai sojoji suka jibge shi kenan sai sai sai wannan fada su a gama shi amma dai wai a ce za a kara ba a kara ba rahotanni sun ruwaito cewa so tarin yawa ba kasafai sojojin ƙasa ke fito na fito da 'yan ta'addan ba a bisa dalilan rashin ingantattun makamai ko makamantan haka sanata kabiru marafa ya ce shugabannin ba su tashi ba sai da aka ba su shawarwari kamar haka gaskiya mun tausaya da irin halin da uh, ƙasa take ciki uh, da halin da musamman uh, sojojinmu suke ciki domin kamar yadda kowa ya sani harkan soja ba harka bane na wasa mafi akasarinmu godiya muke yi ga allah da ya samu muna da makauta waɗanda ƙanana ne kuma ba su da wani ƙarfin soja ba don haka ba ga yanda mun kashe halin da najeriya ta samu kanta ba karama abu ne ba wani ka ya taso wurin take murkushe ka a inda sojojinka suke gudu a hilin daga so wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya damu kowa sannan kasancewa su akan mu. ana gallaza ma ƙananan mutane da sauransu bayan ga yaƙi can kuma yana addaban mutane to wannan da yana cikin abubuwan da sun ka dame mu kuma suna cikin abubuwan da muka tattauna tare da su da ganin cewa menene matsalolinsu kuma ga abin da 'yan najeriya a ƙashin gaskiya suka ɗauki halin da ƙasa ta a yau ne ake sa ran majalisar dattawan za ta zama domin tattauna batun da ya kai 'yan sanda mamaye majalisar a makon da ya gabata lamarin da ya sa har aka harba iskar gas mai barkonon tsohuwa cikin zauren majalisar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.